jirgin sama can sama aka ce ya ce to yanzu da mun ka sauko kasa mun tsira yanzu da aka sauko kasa an tsira tun da nan kasa ma ba tsira ba can sama to ne matsala ciki da saman da kasa juɗe ne inda Allah ya ce ta zo akwai mai iya hada ta zuwa in Allah ya ce kar ta zo akwai mai iya kawo ta ta zo Allah ka kara mana imani da kai da cika da kai to shine Allah madaukin sarki ya ce wali al furku bi amrihi sai Allah ya ce wali tabtagu min fadlihi kuma dalilin da yasa ya sauƙaƙe muku wayannan jiragen ruwa za ku shiga cikin ruwa ku yawo a cikin teku ku yi tafiye-tafiye shine domin ku nema daga falala ta Allah madaukakin sarki domin ana yin amfani da jiragen ruwa domin a je a kasuwanci wani ya tafi china wani ya tafi italy wani ya tafi wato da zaka je bakin teku da zaka ga abin mamaki kaga jirgin ruwa ya ɗauko shinkafa ya zo bakin teku ya dangana ya tsaya a rinka zuwa da tireloli dab dab ana musu lodin wannan shinkafa ana tafiya da ita wani jirgin ruwa guda ɗaya sai tirela guda ɗari ta yi lodi ba ta kwashe kayan da ya ɗebo ba kuma ta ina ya hauro ta kan ruwa hauro da za ka ɗauki shinkafa buhu ɗaya kawai cikin buhun nan da jirgin ruwan ya ɗebo ka jefa cikin ruwa shinkafa za ta nutse ko ba za ta nutse ba to amma kuma ga jirgin ya ɗauko tirela ɗari ta shinkafa ba tare da ya nutse ba wa ya tallabe shi ya hana shi nutsewa wannan shi zai nuna maka cewa akwai Allah maɗaukin sarki shi yasa Allah ya fara ayar da cewa wa min ayatihi yana daga alamomi da za su nuna maka girman Allah su nuna maka ƙudura ta Allah maɗaukin sarki Allah ka ba mu ikon gane girman ka da ayoyinka sai Allah maɗaukin sarki ya ce wannan kuma duka ni'ima ce wa la'allakum tashkurun domin ku gode wa Allah maɗaukin sarki Allahumma ja'alna mina shakirin sai Allah maɗaukin sarki yace mai alarama wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين هاي كيف الله أكبر الله أكبر الله أكبر wannan ayar tana daga ayoyin da ke ƙara wa masu imani ƙarfin imani wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ke sa ahalus sunna wanda ya imani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kara cijewa akan sunna wallahi kun ga wannan gwagwarmayar da ake tsakanin shirka da tauhidi wannan gwagwarmayar da ake tsakanin sunna da bid'a wallahi a ci gaba da tafiya duk yadda za a kewaya a kewayo daga ƙarshe sunna ce za ta yi nasara da yardar Allah duk yadda kuke ganin shirka na ƙoƙarin baje koli daga ƙarshe tauhidi shine wanda zai samu nasara da ƙarfin Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki yace wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim haqiqa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam kamin kai mun aika manzanni yan aika zuwa ga jama'arsu kamin kai annabi ya aiko ka zuwa ga wannan al'umar Allah ya aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanansa. an aiki annabi Salihu zuwa ga mutanansa. an aiki annabi Hudu zuwa ga mutanansa. an aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna kamin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mun aika manzanni zuwa gawa zuwa ga mutanensu Allah ya ce faja'uhum bil bayyinat wayannan manzanni sun zo wa mutanensu da hujjoji bayyananu karara da za su nuna Allah kadai ya kamata a bautawa da za su nuna lalle wayannan manzanni yan aikin Allah madaukin sarki ne kamar yadda muke karanta hujja hujja bayyananiya ga masu yi wa Allah shirka hujja bayyananniya ga masu aikata bid'a muna nuna musu Allah shi kaɗai yake kadaitawa da bauta muna gwada musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyar da yazo da ita ita kadai ce hanyar da ake bi a tsira muna kafa musu hujja muna ba su dalili daga Qur'ani mai girma muna ba su dalili daga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma su ƙi karɓar saƙon da muka zo da shi wasu su ce sun riƙe abin da suka ga iyaye da kakanni na yi wani ya ce ya riƙe abin da ya gana yi a unguwarsu wani ya ce yara ƙanana sun zo da sabon addini wani ya ce ba za a raba shi da abin da ya tashi ya gaba abin shi yana yi ba kowa da irin hujjarsa to haka wayancan manzanni da muka tura su zuwa ga mutanensu haka mutanen suka ƙaryata wayannan manzanni Allah ya ce mina minal ladina ajramu daga ƙarshe sai muka yi azaba ta ramuwar gayya ga masu laifi wayanda suka ƙi su karɓi saƙon da annabawa suka zo da shi sai Allah ya ce amma a ci gaba da turawa duk yadda za a kara tsakanin musulunci da kafirci duk yadda za a kara tsakanin shirka da tauhidi duk yadda za a kara tsakanin sunna da bid'a Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce haƙƙi ne a gare mu alkawari ne muka ɗauka wa kanmu mu muka ɗora wa kanmu da kanmu ba wani ya ɗora mana ba in ji Allah cewa sai mun taimaki masu imani saboda haka masu imani wannan ayar tana muku albishir duk yadda kuke ganin kafircin duniya ya yi taron dangi kan musulunci shi a duniya ta haɗa kai da kafircin duniya me ake so a gabaya ana so a gabayan sunna ana so a gabayan aƙida ana so a gabayan ahalin sunna wallahi duk yadda za a kara tsakanin kwai da dutse kwai shi zai fashe ya dutse daram yana nan ba abin da zai same shi duk yadda za a kewaya daga karshe sunna ita ce sai ta yi nasara kuma kun ga sunna nan in Allah ya da kowane gida sai ta shiga ba wai nan sakwata kawai ba har Amerika, wata rana in Allah ya yarda sai kaga an taru a White House za a yi mitin shugaban gaba daya ya fara da inna alhamdulillahi na hamaduhu wa nasta'inu wa mamaki kuke yi da amerika ya take kuna jin jawabin da obama ya kwanan nan shugaban kasar amerika yake cewa islam is part of america yake musulunci yanzu bangare ne na kasar Amerika, ba wanda ya isa tura musulunci daga kasar Amerika. wannan fa shugaban kasar Amerika yake fada yace saboda haka mata musulmai suna da yancin su sa hijabi su shiga duk inda suka ga dama a cikin kasar America yace akwai musulmai miliyoyi a cikin kasar America ba wanda ya isa ya hana musulmin America practicing din Islam a kasar America an tura gaba ko ba tura gaba ba da mun samu wannan yanzu ba mu samu wannan ba karshe sai ga obama yana cewa a wurin da musulmai suka tilasta wa kansu sa hijabi mace in ta sa hijabi ba ya halatta a hukunta ta shari'a musulunci ta fara leƙa amerika ko bata fara ba kin yi kirista karasa shiga to wata ran za ta shige da ya jan allah madaukakin sarki da muna faɗa ana ganin abin kamar da nisa faɗar kalimatuna ya lamarin yake suwaye masu samun nasara wa'annan ayoyin suna nuna maka alkawari ne na Allah madaukakin sarki cewa zai taimaki manzanni kuma zai taimaki masu imani tun anan nan duniya kafin ma kiyama ta tsaya tun ina tun a duniya Allah zai taimaki manzanni da masu imani kenan taimakon Allah ya rinka samun masu imani da yadda Allah Allah ka ƙara ɗaukaka Islam, Allah ka ƙara ɗaukaka Musulunci, Allah ka ƙara ɗaukaka Tauhidi, Allah ka ƙara ɗaukaka Sunna, Allah ka ƙara ɗaukaka Ahalus Sunna, Allah ka ƙara karya kafirci, Allah ka karya shirka, Allah ka murƙushe bidiya, Allah ka yi dugu dugu dugu dugu da bidiya. Wannan addu'a ku ci gaba da za ku ga taimakon Allah maɗaukin sarki. Allah ka gafarta mana to ne Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasirin mumini haƙi ne akan mu taimakon masu imani in ji Allah maɗaukin sarki saboda haka baya da za a yi kafirci ya danna musulunci har abada bai yiwa idan ma ka ɗauka kafirci zai danna musulunci har abada malama ƙira suka ce wannan yana cikin su'uz zanni billah wato kayi wa Allah mummunan zato Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من qablihi la mublisin wato idan mutum yana karanta wayannan ayoyin bai gane wa cewa Allah da Allah wato Allah yana nuna maka matsayinsa da abinda idanunka ke gani Allah ya ce Allahu ladi yursilu riyaha Allah shi ne wanda yake turo iska muka ce duk sanda aka kawo iska da jam'i to iska ce wacce ta kawo rahama ko mm. to ita wannan iska da Allah yake turowa fatusiru sahaban fayabsuduhu fis sama'i kayfa yasha wannan iska ita za ta koro wannan gajimare ta koro wannan gajimare sai ya haɗu da wannan sai su liƙe sai ta turo wannan gajimare sai ya haɗu da wannan kamin ka ankara sai ka ga Allah ya shimfiɗa wannan gajimare a cikin sararin samaniya yadda ya gada ma. gajimare fama makale yake da sama ba ko makale yake da sama ina yake yana lilo ne tsakanin sama da ƙasa waye rike shi Allah ne ya turo ta irin iska ta sallabe shi da Allah ya gada ma sai a bashi ya fado in ya fado wa zai tashi amma Allah ya sa iska ta yi mai ta tallabe wannan gajimare Allah ya ce fayar alhu kisafa kisafa wato jam'u kisfatin wato wato kit'an kit'an wato Allah madaukin sarki sai ya sa wannan gajimare sai ya zama yanki yanki yanki yanki shi wannan gajimaren saboda kowanne akwai inda ake so ya zubar da ruwa Allah ya ce fataral wadaka sai kaga walqiya yakhruju min kilalihi tana fitowa daga tsakanin waɗannan gajimare idan aka cida aka cida sai ka ga wani irin haske ya yi tartsatsi hakan nan daga ina daga jikin wannan gajimaran waye haska Allah da ya hasko shi fataral wata kaya kurji min kilali Allah ya ce fa iza asaba bihi man yashau idan Allah ya ce wannan ruwa aje a juye shi a sakkwato ko a kai shi zamfara ko a kai shi kebi ko a kai Kano garin su adarama ko a kai shi Gombe a juye to duk garin da aka turo wannan ruwa ga jimaren dama wata tanki ce ta ubangiji da ta ɗauko ruwa wani mala'ika na tuka ta an tura an ce guri kaza za ka je kai delivery to da ya je an juya wannan ruwa wurin da ya kamata a juye shi ruwan sama ya sauka ƙasa ta jiƙa wayanda suka yi shuka shuka ta keto ƙasa ta fito yabanya ta kama izahum yastabshiru sai kaga kowa cikin murna da farin ciki ana damuna bana alhamdulillah alhamdulillah komai na tafiya ne aikin wane ne wannan da Allah bai turo ruwan ba ko ne sai kawo shi in Allah ya hana jihar Sokoto ruwa sai kwamishinan ruwa ya kawo idan Allah ya hana Najeriya ruwa ministan ruwa cewa zai iya kawo sai Allah ya ce wa in kanu dafa su wayannan mutane min qabli an yunzala alaihim kamin a saukan musu da wannan ruwa min kablihi kamin wannan ruwa da Allah madaukin sarki ya turo a juyewa mutane shi lamublisun ko mm. wato za ka su suna ainihin masu gintsewa masu hada fuska idan ba a samu ruwan sama ba wa za ka gani cikin farin ciki waye cikin murna kowa yana cikin me yana cikin damuwa amma da Allah ya kawo ruwa ruwan sama ya sauka kasa ta jika da ana fama da tiririn zafi yanzu ruwa ya sauka zafin ya san inda dare ya mashi Ni ma ta kama annoba ta tafi to yanzu kuma sai ga kowa kuma ana murna ana farin ciki to ya kamata yayin da kuke murna kuke farin ciki to sai ku tuna da wane ne ya saukar da wannan ruwa hmm. shine Allah madaukin sarki sai ku gane girman sa ku ƙara bauta mishi sai Allah ya ce mai gaba da rama Kaji wani darasi. إن ذلك لمحي المولى وهو على كل شيء قدير الله يجب فانظر إلى آثار رحمة ربك فانظر إلى آثار رحمة الله دوباها gani zuwa ga wato asari na ni'imar Allah madaukakin sarki na wannan ruwan sama da ya saukar da ƙasa ta bushe ta yi katakau babu tsiro ta tare da ita yanzu da aka yi ruwan sama ƙasa sai ta sake rayuwa ko da tana mace yanzu sai ta sake yin rai sai ta yi ni'ima sai ka ga tsirrai sun fito daga cikin kasar idan kana tona kasar sai ka rinka tuntube da wasu kwari a cikin kasar wannan ruwan da aka ya rayar da wayannan kwari saboda kasar ta yi rai yanzu bayan da tana matatta da ba ta iya fitar da tsiro yanzu ga tsiro kuma ya sake fitowa sai Allah ce to inna zalika lalle wanda ya raya wannan kasa bayan ta mutu to ku shiga taita yin kula muhu ilmauta zai iya rayar da matattu bayan kun mutu kun riddige a cikin ƙasa to Allah zai iya ta da ku ya rayar da ku in dai har zai iya sake rayar da wannan ƙasa iro ya fito a cikin ta bayan da ta mutu kun ga yadda Allah madaukin sarki sai ya nuna maka abin da kake gani da idanunka sai ya kulla maka shi da tauhidi ya kulla maka shi da aqida domin ka gane matsayin Allah ka gane girman Allah ka gane cewa lallai yadda ya iya raye ƙasa bayan ta mutu to Allah zai iya raye matattu bayan sun mutu yadda ya raye da tsirai bayan sun mutu Allah zai iya raye da matattu bayan sun mutu ah. yanzu da zaka je gonarka da rani bayan ta riga ta bushe sai ka kunna mata wuta eh idan ka kunna wuta ciyawar za ta yi ne za ta kone irin ciyawar zai yi me ko ina ya kone kurmus ya zama toka da Allah ya saukar da ruwan sama sai ga wani sabon tsiro ya sake fitowa daga ina ya fito bayan da ka kona gonar wa ya rayar da shi to wanda ya raya gonar da aka kone ciyawar da ta bushe aka babbake ta amma ya sake raya da ita a wannan wurin yaushe za a ce bayan ka mutu zai sake raya da kai ka tsaya kana mamaki ta kaka za a yi bayan ga rayarwa kullum yana a gaban ka kana gani ashe baka gane girman Allah ba ke Ya ce kai wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne bisa dukkan komai idan ka karanta Qur'ani ka gane tauhidi ba babu ranar da za ka gane tauhidi Allah ka ƙara ka ƙara babu ikon gane girman ka sai Allah ya ce mai gaba ramma wala in arsalna rihan fara'uhu musfarran law min ba'dihi yakfurun Allah ya ce wala in arsalna rihan kuma idan muka turo iska akan wannan tsiro wanda ya fito da tsirwan gashi ya fito da ban sha'awa yanzu Allah ya dakatar da ruwan sama ya turo iska ta rinka busawa fara'auhu musfarran kamin su ankara wannan tsiro wato ya zama yalo yalo da tsiro da yana kore ya koma yalo me zai kina zai bushe karshe sai ya zo ya bushe to la zallu min ba'dihi yakfurun duk ni'imar da Allah ya wa mutane a baya sai su manta da ita sai kuma sun dawo yanzu sun sake butulcewa Allah suna ganin kamar Allah bai kauna su shi yasa turo musu bala'i wato da Allah zai ba dan adam ni'ima ɗari idan ya kawo masa jarabawa guda ɗaya sai ya manta da ni'ima yanzu sai ka shekara guda kana lafiya ka kalo baka taba ko ciwon kai ba ran nan sai wani ciwon kai mai zafi ya same ka to in ba sa ba sai ka manta da shekara ka guda lafiya kalau maimakon kai wa Allah godiya yanzu bai za ka yi sai kuma kaman kai ne Allah bai so kaman kai ne Allah bai kauna in ba sa ba sai ka kwace duk mutane an goko Allah ya koma naka kai kadai ka fara wash Allah na wash ina lahiyar da ya baka ta shekara guda da zai baka wadata ka yi shekara ashirin cikin wadata sai ya turo maka talauci wannan talauci da za a turo maka da lokaci guda daya idan ba sa ya kai ba sai kuma ka manta da ni'imar da Allah madaukin sarki ya taba yi maka sai ka dawo kai kaman Allah bai san ka kaman Allah bai kaunar ka ka manta da shekara nawa Allah yana baka wadata wannan shi yake nuna maka butulci na dan adam shi yasa Allah ya ce wala in arsal narihan ai ala zar'i da za mu turo iska akan wannan ciyawar akan wannan shukar da mutane suka yi ta zo ta busar da ita fara'uhu musfarran su ga ta koma wato yalo ta bushe ta zama kalmami Allah ya ce la zallumin ba'di yakfurun da za su doge suna yi wa Allah madaukin sarki butulci su manta da ni'imar da Allah madaukin sarki ya musu a baya Allah ka ba mu ikon tuna ni'imar ka koda ka kawo mana jarabawa sai Allah ya ce mai gaba da ramma فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه الأمي وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم Allah maɗaukin sarki ya ce ka, lalle kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a duniya akwai wanda ya kai annabi iya wa'azi akwai wanda ya kai annabi iya karantarwa to amma duk da haka ya bar duniya ya bar fure ko bai basu ba ya musu wa'azi sun ki karɓa? ku ga iya wa'azi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ya buga da su Abu Jahil sun ki musulunta ya buga da su Abu Lahab sun ki musulunta su Dubatu ibn Rabi'a sun ki musulunta su shaiba ibn rabi'a sun ki musulunta su annabar ibn al-harith sun ki musulunta haka ya buga da kafirai suka gagara musulunta kenan annabi ne ya gaza a annabi bai gaza ba annabi ya iya kokarin sa Allah ka kara wa annabi mu daraja to amma ga ka'ida wannan shi zai sa idan kana wa'azi in wasu ba su gane ba hankalinka ba zai tashi ba Allah ya ce fa innaka lalle kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tusmi'ul mauta baka iya jiyar da gawa gawa matacce wanda ya mutu za ka yi mashi magana ya ji matacce wanda ya mutu ba ka yi mai magana ya ji kenan kafiran nan da kai ta wa'azi suka gagara karba matattu ne ko ka yi kira ba za su ji ba ba za su yi ansawa ba ba ka kata ba ne a matattu kake gira kasancewar su gawa shi yasa suka gagara ansawa in ji Allah madaukin sarki fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a sannan ba za ka iya jiye da kurma ba ba za ka iya jiye da kurma kira ba kurma yana tafiya sai ka tsaya bayansa kana kwana masa kira kana kurma kurma kurma zai ji sai dai zuwa kai ka falle shi da mali nan ne zai waiwayo amma dan ka kwana masa kira zai ji ne wala tusbu summa du'a idza wallahu mudbirin idan sun juya wato suna masu bada baya anan ana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ana nuna masa cewa ya dauki abin da sauki wayanda Allah bai yi niyyar shiryar da su ba to duk yadda zai yi wa'azi babu yadda za a yi su gane wannan ya a halin suna ku yi ta wa'azi amma duk yadda za ku yi wa'azi akwai wanda ba zai gane ba akwai wanda ba zai ba ba zai gane ba kuna ji fa mutum ne fito yana wa'azi yana su abin da aka ɗora musu kawai shine su so shehu su inda suka ƙaunaci shehu an gama yace wannan sallah da kuke kuna bata wa kanku lokaci ne yace da za ka yi ta sallah ka yi ta sallah har ka zama sallau har goshin ka ya huje yace inda ba ka san shehun sa wallahi ba za ka shiga aljanna a lahira ba kun sa abin da zai baku mamaki wai sai yake cewa su ne za su ce ba su yadda ba da kiyama za ta tsaya Allah ya ce tafi aljanna su su ne yan yan rigimar lahira su za su miƙe gaban Allah su ce ya Allah ko ka ce je aljanna tunda baya son shehu bai ita shiga aljannar ba su za su tsaya da tsiya tsiya ba ka isa ka shiga ba wai amma idan kana son shehunsu ko ba ka sallah ko ba ka azumi ko ba ka zakka ko kana shan giya ko kana zina idan aka je lahira idan ka ce ba za ka shiga aljanna ba ma su za su kawo maka da tsiya-tsiya da sarka za su ɗaure ka su ja ka sai sun shiga da kai aljanna yanzu da Allah wannan yanzu wannan mai za ka faɗa masa ya gane yanzu wannan imaninsa da shehunsa mai za ka iya faɗa masa zai ganewa saboda haka zuwa wajen su sallah ba ta lokaci ne yanzu kwanan na a kano wani ya miƙe yana wa'azi wani wai shi sunan shi abdul inya wai ba bawan allah ba ne shi bawan inya shi ne wai shi sunan shi abdul inya abin mamaki fa a kano a kanan ma a cikin birnin kano abin da yake faɗa su ba sa ganin kowa sai in yasi da yau muhammadu zai taso daga kabarinsa a madina ya zo nan ya ce masu karfi bi in yasi za su taka wuye wai musulmi ne yake cewa zai taka waye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shekunsa to yanzu wannan in ka tashi ka mai wazi na ina ka fara ba ta takamar ka ji aya ba ayarwa aka saukarwa to ya ce zai taka wuyan annabi muhammadu wani kwarjini aya za ta bashi ba hadisi za ka ja mashi ba hadisin wa ya shi to ya ce zai taka wuyan annabi wani hadisi za ka ja mashi wannan ya za ka yi kun sa hukunci wannan a shari'ar musulunci a kwantar da matsiyaci a sa wuka ƙirƙirƙirƙirƙirƙir duk wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne hukunci wannan shi ne me shi ne hukuncin ka kuma wannan aƙidar ita ake ta ƙoƙarin sai an dasa wa mutane yanzu a duniya da lokacin da ake yin maulidi na bidiya ai na fito na na nace kun ga wanda suke maulidin nan da sunan annabi ƙarya suke ba annabi suke so su yi wa maulidin ba shehunansu suke so su yi wa amma sun san cewa idan ba su fara da annabi ba sai suka fara da su. jama'a ba za su yadda ba za su bijire saboda wannan sai suka yi dabara suka ce ba wani fara da annabi yadda wanda ya ce kar a yi za mu ce maƙiyin annabi ne idan jama'a suka karɓa to daga nan sai mu watsar da annabi sai mu dawo mu ci gaba da yi wa shehunanmu sannan na faɗi wannan magana shekaru da yawa ana mamakinta yanzu ta tabbata ko bata tabbata ba in tambaye ku tsakanin ku da Allah yanzu yan bidiya da maulidin annabi Muhammadu da maulidin inyasi wanne suka fi ba muhimmanci sun taba yi maulidin iyasi a sakwato ko ba a taba yi ba taron da suka yi wajen maulidin iyasi a sakwato sun taba yi shi a maulidin annabi muhammadu kenan dama wa ake so a yi wa sai aka fake da wa an fake da guzuma ne domin a harbi karkara amma yanzu shi Allah ya tona asiri wannan bakar ƙidar ta zagin manzon Allah da wulakanta shi da ɗauka shi ba kowa ba ita ce wacce ake so a dasa wa mutane ita ake so a yi mai a dasa wa mutane amma yin Allah ya da wannan aƙida ba ta shigo a takwato domin ƙasa ce da wani yin Allah suka yi jihadi suka kafa tauhidi suka kafa sunna in ko mutum ya ce ƙarya ne ya zo takwato ya ce zai taka wuyan annabi Muhammadu kwatawa akwai mai iya zuwa sokoto ya ce zai taka wuyan maza Allah saboda shehunsa mu da Allah ya ba mu shehunan gaskiya waliyan Allah su shehu dan wayan wayanda suka jihadi suka karantar da suna. to ya za ka yi da wannan wannan shi yasa tun a lokacin na faɗa na ce kuma Allah ya yi mutane tsawon kwana sai sun gani kuma da Allah ya yi mutane tsawon kwana sun gani ko ba su gani ba sun gani domin inda annabi ake so za a yi wa da gaske saboda annabi ya kai alheri ya kawo alheri a duniya a duniya bayan annabi wa shi kowa daraja sayyidina abubakar ko akwai wanda ya kai sayyidina abubakar daraja da wannan shehun da ake yi wa da sayyidina abubakar wa shi daraja a musulunci to kamata yadda aka yi wa annabi sai ya yi wa sayyidina abubakar amma suna baki idan an gaba da abubakar sai a yi dawa sai a yi na sayidina umar in an gaba da na sayidina umar sai a yi dawa sai a yi na sayidina usman in an gaba da na sayidina usman sai a yi dawa sai a yi na sayidina aliyu daga da ta jero hasu imamu malik ko a gangaro hasu shehu dan horiyo idan an gaba da su shehu dan horiyo su shehu abdullahi su muhammadu bello to daga nan shi wannan da bai da rijista sai a yi so kai Allah ya ce wa ma an anta bihadil umi an dalalatuhu ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baka yi shirye da bakahon da ya riga ya bata ya riga ya nuna cikin bata baka yi shirye da in tusbihu illa man yu'minu bi ayatina ba kowa ne zaka iya jiyarwa ba sakonka zai shiga kunnan sai karba sai man yu'minu bi ayatina waɗanda suka yi imani da ayoyinmu wa hum maza fahum muslimun sannan suka zama masu ni wuya zuwa ga Allah Allahumma ja'alna minal mu'minina al muslimina Allah ka sanya mu cikin masu imani ko masu miƙa wuya zuwa ga Allah Allah mun gode maka da ka bamu Qur'ani Allah mun gode maka da ka bamu sunna kuma kun ga wannan karantarwar wallahi bamu daina yin ta sai jama'a sun gane da yardar Allah yanzu muna haska mutane suna ganewa yanzu da wannan abun ya faru abu a Kano wallahi sai gashi abun mamaki manya manya mutane suke cewa Allahu akbar da muna cewa malam kabiru gombe ya matsa wa mutanen nan lamba ya takura su ya hana sakewa ya cika nati ya matsa ashe gaskiya yake fada ba mu gane ba sai yanzu suna nan kuma ana ta shirga mun addu'a har wata ya kwarya kwarya wani taka suka bani da zan karba da na karba Allah da abubuwa muna da bidiya da mun karba to sai dai ba mu da bidiya ba za mu karba ba saboda mun san manyan bayin Allah waliyan Allah mun san matsayin su a wajen Allah mun san babban magana ce ba karaman magana bace kalmar taka ba kalmar da ake wasa da ita bace Allah ka gafarta mana amma yanzu ga gaskiya tana bayyana ko ba ta bayyana ga gaskiya tana bayyana wai duk sai da aka gama wannan kawai sai wani ya fara fitowa eh mu wa'annan yan hakika ba cikin mu suke ba ba cikin musu suke ba cikin zuwa suke cikin zuwa suke ba cikin musu ba cikin zuwa suke waye karantar da su wai saboda kar a gane to bayan Allah sun gane Allah rama ba mu aya ta gaba mai Allah madaukin sarki yace Allahu alladhi khalaqakum min ثم جعل من بعد قوة من بعد قوة ضعفا وشيبا نعم يخلق ما يشاء وهو العليم القدير kai jama'a kun tsaya ku saurari Qur'ani ku kare gane girman Allah wato sura ce da take karantar da mu tsantsar tauhidi nan ne za ka gane wa ake cewa Allah nan ne za ka gane mai waye matsayin ubangiji ka gane ba mai matsayi irin na Allah ka gane Allah ba hada shi da kowa wajen bauta Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum min dha'fin Allah shine wanda ya halice ku daga rauni da ne aka halice dan adam daga digon mani digon mani mai rauni ne ko mai karfi ne mai rauni ne amma daga hajjare shi aka halice dan adam yayin da aka haifo ko ka zo duniya kana jariri kana da ƙarfi ko rauni kake da shi ku kalli jariri fa yadda yake zuwa duniya ba kowa ake ba ya rike ba sai professional sai wanda ya iya in ba haka wajen rikewa sai ka ji mai ciwo saboda yana da wani lubu-lubu haka hmm. amma haka ake rikewa a hankali a hankali hauyen ya fara zaunawa ha da in ka tallabe sai ka tallabe kan hmm. saboda wuyan bai iya ɗaukar kan bai zauna ba a hankali a hankali har uku sai ya fara zaunawa kaga an fara zaunar da shi a cikin baho ko a kwali mata su sa tsumma a tattare a tattare sai in ya dingira ya fara kuka a zo a sake tare shi mai rauni yana da cikin wannan rauni Allah ya ce sun maja'ala min ba'ari ba'afin kowa bayan wannan rauni kuma sai Allah ya sa masa ƙarfi a hankali a hankali sai ya fara tafiya ana masa tata-tata ko in ya taka ɗaya biyu sai ya faɗi sai a tuntsire da dariya a sake ɗaga shi waɗanda ka ana ɗan tattakawa ɗin yana faɗuwa in ya ɗan ƙara ɗagawa kaɗan ran da yau uwan laifi in ta bi shi idan ya shaƙa da gudu <laughs> da ta fara biyan sai ita da kanta za ta tsaya tana haƙi tana ba matsala ai ina nan za ka dawo oho yanzu ne ba yi kamo shi ba da yanzu dole sai an jira dawo ba <laughs> dole sai an jira wata ran wannan yaron da ake wa tata ta sai ga ya zama murjejen kato in ya tara hanya ba kowa zai wuce ba shi da sun maja'ala min ba a ruba'atin kowa idan an kawo mota da buhun na ana so a sauke sai a ce ku kira suwa ne da ya zo ya duka sai a dora masa buhu sai ka dauka katon na omo ka dora masa saboda yana cikin gajiyar karfi sun maja'ala min ba a ruba'atin kowa karfi na samartaka kenan wanda suke cikin wannan time din su ne masu daga addinin musulunci su ne masu ne shi yasa a sakwato ke ji nake cewa matasa ku nemi ilimi matasa ku nemi ilimi ku nemi sana'a ku sha sunna ku koshi kada ku kurba duk inda kuka samu bid'a ku ba ta takardar sallah a lokacin da ake iya taimakon addini kenan sun maja'ala min ba'di quwwatin baafa bayan wannan karfin na matasantaka idan aka tura aka tura kuma sai rauni ya zo wani irin rauni tsufa Hmm. wa shaiba da furfura sai gemu ya fara yin farisal kamar na national discipline da yan agaji <laughs> to daga nan a hankalin tsufa zai fara ne sai fara zuwa sai ka ga murjejen kato wanda in ya tara hanya ba wanda ya sai ya wuce wata ran sai ya ganshi yana so zai tsallaka lambatu jikinsa na rawa ya dogara sanda jikin na rawa ya gazar tsallakawa ana baba tsaye mu tsallakar da kai ka gaba sai an zo an rike shi a tsallakar da shi yanzu kuma rauni ya zo bayan me idan yarinya ce da sanda take tsakiyar ƙuruciya, san kowa kin wanda ya rasa in tarbi kake ja ma in ta gita an kai wasa sai tarbin ya bani haka ne ko ba haka bane amma idan shekaru suka zo tsufa ya naushe ta ya naushe ta gashin kantar nan mai ban sha'awa yanzu idan ta dan kwali ka kalli kanta sai kai amai su ya tanda yanzu kuma in ba ta ba kunu ba ta da sauran amfani الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا الله يتي يخلق ما يشاء الله yana halitta abin da ya ga dama ya Allah mun yi imani da kai mun yarda da kai ya Allah ya Allah kai kadai zamu bauta ba zamu hada ka da kowa ba ya Allah alimul sannan shine al wato mai ilimi duk abin da zai za gashi ya yi cikin ilimi babu jahilci a ciki sannan kadir mai iko babu mai iya gagararsa yanzu akwai wanda za a iya hada shi da Allah ba wanda za a hada shi da Allah subhanahu ta'ala amma na subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون واصبر إن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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida lissafin nasara yau ashirin da biyu ga watan shida shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratun rum amma tafiya ta yi nisa muna dab da bakin boda ba sani ba alarama ku za ka tuna mana inda muka kwana ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون jiya a cikin karatu mun karanta aya da Allah madaukakin sarki yake nuna mana ƙarfin iko da ƙarfin ƙudura tasa a cikin halittunsa inda Allah madaukakin sarki ya ba mu misali da yadda yake turo iska da kuma yadda yake hada gajimare a sararin samaniya a lokacin mun ɗau caji akwai kalma ta watar alwadaka ya min khilali kalmar alwadak muka fassara ta da albarak walƙiya kalmar alwadak tana ɗaukar ma'anar almatsar tana ɗaukar ma'anar almatsar ruwan sama ba ma'anar albarak walƙiya ba ina jin mun sha gangara ne sai muka haɗa ta da walƙiya amma dai daga baya Allah ya sa alarama ya ankara ya fadakar da mu Allah ya saka masa da alkhairi idan mutum ya duba tafsiri lokacin da muke cikin suratul nur mun yi cikakken bayani akan kalmar alwadak wato mai take ainihin nufi a inda Allah madaukin sarki yake bada process na ruwan sama alam tara anna laha yujzi sahaban yujzi sahaban نعم ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء ƙarƙashin wannan aya mun yi magana kan kalmar asalinta da ma'ana da take bayarwa Allah ta'ala ya samu dace wato ku saurara ku je mutumin da anan duniya ya ƙi gaskiya aka faɗa masa gaskiya ga gaskiya na gani ƙiri da muzu ya ƙi ya karɓa to a lahira ma zai tashi a maƙiyin gaskiya ne zai tashi a maƙiyin gaskiya hatta a filin tashin alkiyama Allah ka tsare mu maluma na sunna da suka karantar da addini suka kafa hujja wa makiya gaskiya suka kafa hujja akan tauhidi to irin wayannan maluma a ranar tashin alkiyama ma a maluma masu wa'azi za su tashi kamar yadda suka isar da gaskiya a nan duniya to a filin alkiyama ma za su tashi a matsayin masu isar da gaskiya Maƙiyan gaskiya kuma a nan duniya da aka sha shirka aka sha biri'a, ko aka yi kafirci ga wa'azi an yi sun ki karba to idan kiyama ta tsaya kuma har yanzu a makiya gaskiyar su ma za su tashi Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da ƙiyama za ta tsaya kalmar as a cikin wannan aya tana bada ma'ana ta ranar tashin alƙiyama. kamar yadda alkiyama take da sunaye masu yawa a cikin alkur'ani mai girma cikin sunaye da take da su akwai asa'a kamar yadda aka ce yas'alunaka anis sa'ati yas'alunaka anis sa'ati ayyana mu'taha eh. fima anta min dhikraha aha إلى ربك منتهاها يتي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يتي بل الساعة موعدهم بل الساعة موعدهم والساعة ألها to irin waɗannan kalmomi na asa'a asa'a sun zo a ƙur'ani mai girma a matsayin mai tashin alƙiyama to shine Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da asa'a za ta tsaya shine ranar tashin alƙiyama Allah ya ce yuqsimul mujrimuna mujrimai makiya gaskiya waɗanda suka kafirci suka kisu bi Allah a nan duniya zaka ji suna rantsewa a filin kiyama fa suna rantsuwa suna cewa ma su. ba su zauna ba gaira sa'a face sa'a ɗaya ita wannan sa'ar ba kiyama take nufi ba tana nufi me awa ɗaya ba su zauna ba ina wasu malamai suka ce suna nufin ba su zauna a duniya ba face sa'a ɗaya kamar da shehu malami ibnu kasir ya faɗa wasu malamai suka ce malami su aifil kabri ba su zauna a cikin kabari ba face sa'a ɗaya kamar da shehu malami maragi da sauran maluma da dama suka fassara wai mutum ne zai tashi a ranar tashin alkiyama a nan duniya ya rayu shekara ashirin ashirin da biyar ko talatin ko arba'in ko hamsin ko sittin ko saba'in amma idan kiyama ta tsaya ya hangi wutar nama sai irin rinka rantsewa yana cewa to ai shi billahi lazi bai zauna a duniya ba awa ɗaya kawai ya a duniya ya za a ce saboda mutum ya yi awa ɗaya sai an masa hisabi yawa awa ɗaya yaushe mutum ya samu wadataccen lokacin da zai fahimci abin da ake gaya mashi ai lokacin ne ya kaɗan lokacin ne ya kunci kun ga gashi a filin kiyama yana rantsuwa yana shirga ƙarya a ina a filin alkiyama yadda bai san gaskiya a nan duniya to da kin gaskiya zai tashi a gaban Allah ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce kazalika kamar haka ne kanu yi ufakuna suka kasance ana karkatar da su idan aka ce ufikar rajulu ai surifa anil haqqi wato in aka kauda mutum daga gaskiya sai a ce ufikar rajul hmm. wato kamar yadda a nan duniya aka kau da su ba su gane gaskiya ba ga gaskiya ana faɗa suka ƙi karɓa to a filin ƙiyamar nan ma an sake rudar da su sun sake tashi a matsayin me a matsayin marasa gaskiya wani zai ce a ah, to kafiri a filin ƙiyama ma zai iya yin ƙarya warai da gaske a filin ƙiyama ma kafiri zai kwala me zai kwala ƙarya har ma da rantsuwa a ciki a suratul an'am Allah ya ce summa lam takun malam ta kun fitina tuhum illa an wallahi rabbina ma kunna mushrikai wanda suka rayu a duniya suna yi wa Allah shirka sun haɗa Allah da wani a wajen bauta amma in kiyama ta tsaya sai su rinka cewa wallahi rabbina mun rantsa da Allah ubangijinmu ma kunna mushrikina mu ba mushrikai bane ba mu shirka a duniya ba alhali sun yi shirkar a ina alhali sun yi shirkar a duniya wato yadda ya rayu a nan mushiriki makiyin gaskiya to ranar tashi alkiyama ma zai tashi mushiriki makiyin gaskiya wannan ne dalilin ya sa wani ya tambayi Abdullahi dan Abbas Ya ce akwai ayoyin da suke kulle mun kai a cikin alkur'ani mai girma Ya ce wasu ayoyi ne a cikin misalin da ya bayar hadda wannan aya Ya ce na ga wani wuri a cikin surutun nisa'i Allah madaukin sarki ya ce yauma izin ya alladhina kafaru wa yawma izin kafaru wa asaw rasula law tusawwa Allah hadika yace Allah madaukin sarki ya ce yauma izin a wannan ranar sashin alkiyama yawaddu alladhina kafaru zaka ga kafirai suna buri wasu kafirai kafiran da suka bijire wa Allah suka kin imani da Allah wa asawur rasula sannan suka saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga sunnar manzon Allah suka ki suka rungumi bid'a za su rinka burin lautu sawabihimul ardu ina ma a ce a daidaita su da ƙasa yadda dabbobi aka sheke su suka zama ƙasa ina a ce su ma a sheke su su zama ƙasa a huta Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa ba sa boye wa Allah magana gaskiya za su faɗa wa Allah ba wanda ya sai wa Allah ƙarya a cikin su ya ce to ga wannan ayar ta ce sun shirga karya har sun yi rantsuwa ga wannan ayar ta ce ba za su yi mai ba ba za su yi karya ba to ya za ya haɗa waɗannan ayoyin sai abdullahi dan abbas ke cewa da shi ai ita ƙiyama ɗin mawaƙif ne wato wuri-wuri ne mataki-mataki ne farkon fito wasu daga kabari saboda ya saba da ƙarya ya saba da ƙin gaskiya to a lokacin ne za su rinka yin wannan rantsuwa suna cewa ma kunna na a lokacin ne za su rinka faɗin wancan magana suna ainihin wato cewa ma su gaira sa'a to akwai lokacin da Allah zai ce wannan bakin da iya karya a rufe bakin yanzu hannu da kafa ake so su yi magana al-yawma naktimu ala afwahihim al al-yawma naktimu ala وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون yace اليوم yawma على ala afwahim a wannan rana zamu yumke bakunan su inji Allah madaukin sarki baki za a rufe shi za a toshe shi Allah yace wa tukallimuna aidihim hannayen su za su yi mana magana wa tashhadu arjuluhum kafafunsu su za su ba da shaida bima kanu yaksubun da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya to daga lokacin da aka toshe baki aka ce hannu da kafa ne za su yi magana to lokacin ne yawma ya waddu allazina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah hadita an gane yadda maluma suka hada wayannan ayoyi to amma me ya jawo musu kin gaskiya a duniya shi ya jawo musu suka tashi a makiyan gaskiya a lahira suka ranka rantsuwa suna cewa ma labisu gaira sa'a Allah madaukin sarki yace kazalika kanu yufakuna kaman haka so kasance ana karkatar da su daga kan gaskiya to yayin da suka fara yin ƙarya a filin kiyama maluman sunna wayanda sun yi wa'azi sun isar da sakon Allah sun karantar da tauhidi to wa'azi bai kare ba a filin a filin kiyama za su ci gaba da yi wa irin wayannan mutane wa'azi me za su ce da su a rama wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم Allah madaukin sarki ya ce wa qala allazina utul ilma wal imana waɗanda aka ba su ilimi sannan aka ba su imani to a lokacin sai su miƙe suna raddi ga waɗannan kafirai da suka ce malabi su gaira sa'a ba su zauna a duniya ba face me face awa ɗaya to sai su miƙe su fara musu wa'azi a wannan wuri su wane ne allazina utul ilma wal iman wasu malamai suka ce mala'iku wasu malamai suka ce annabawa wasu malamai suka fassara da malamai na sunna amma shehu malami ibn kasir yace allazina utul ilma wal iman <clears throat> sun kunshi annabawa da malaman sunna a yayin da wayannan kafirai ke wannan magana annabawa da malaman sunna za su miƙe su ci gaba da yin wa'azi a filin kiyama su ce ku daina fadin cewa awa ɗaya kuka yi a duniya ko awa ɗaya kuka yi a kabari laqad labis sun fi kitabillahi lahi haƙiƙa kun rayu kun zauna a cikin littafin Allah ila yawmil daga lokacin da aka halice ku har zuwa yanzu lokacin da za a tada ku ga kiyama ta yi Allah kadai ya san shekarun da kuka zauna ba magana ce ta awa ɗaya kuka yi a duniya ko awa ɗaya kuka yi a kabari ba amma a duniya muna muku wazi muna faɗa muku kiyama za ta zo akwai ranar tashi kuna cewa ƙarya ne to fa haza yawmul ba'si to ga ranar tashin alkiyama ga ta yau ta tabbata ranar tashin alkiyama kenan yanzu ba labarin ta muke ji ba to yadda muke jin labarin ta wallahi wata rana gaba ɗaya mu nan mun tashi a gaban Allah ga kiyama ta tsaya kowa yana ganin ta abu ne mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa suke cewa mun muku wazi a duniya kun ji karba to fa haza yawmul basi wannan ita ce ranar tashi din da muke gaya muku tun a duniya ku yi imani ku rike tauhidi ku guji shirka ku riga sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita kadai za ta tsallakar da ku to ga ranar ta zo yau to kai da kace ba matsala wani zai sa ka a cikin aljihu a sauka lafiya ni dai ba cikin aljihu ba ko cikin buhu ba zan yi daune sani ba walakin na kunkuntum la ta'lamuna sai dai ku kun kasance ba ku sani ba ana cewa ku rike Allah kiyama za ta zo kuna ganin kaman wasa ne kuna ganin akwai waɗanda za su zo su tsallakar da ku su sun iya ciwaciwa ta tashin alkiyama su ƙwararru ne a filin kiyama sun san yadda ake shiga da fita za su karɓo ku to ga kiyamar bismillah ga fili ga mai doki su karɓo ku shine wa haza yawmul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamuna me Allah ya ce a gaba da rama fa yawma تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون الله ما دوكين سركي yace fa yawma izin la yanfa'u allazina zalamu ma'adratuhum a wannan rana azzalumai zalumai, hanzarinsu ba zai amfane su ba a wannan rana babu wani hanzari da "Za ka ba Allah ba wani uzuri da "Za ka ba Allah domin an ma wa'azi an karanta ma Qur'ani an karanta ma suna, akwai wanda saƙon Allah Qur'ani da suna bai isa wajen shi ba yanzu akwai wani ba sakwace da zai ce saƙon Allah bai iso mashi ba akwai wani ba sakwace da zai ce ba mai wa'azi ba ba karanta masa ƙura'ani ba Yau waɗanda kaji sun ce su hanyar saƙon Allah bai isa wajensu ba kuma kana rayuwa a nan sakwato? ai sai mu ce walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau Najeriya suka ce su har yanzu Allah bai jiyar da su hujja ba bai jiyar da su Qur'ani ba sakon annabi bai isa wajen su ba ai sai mu ce walau alimallahu fihim khairan lasma'hum da Allah ya san suna da alkhairi da ya jiyar da su watakila Allah ya san ba su da sauran alkari ne shi yasa sakon bai isa inda suke ba domin lungu da saƙo da tudu da hawa da gangara da kwana da kwazazzabo a Najeriya ba inda ba isa da sakon Allah ba duk wani lungu da ka sani je ka jihohin iyamuran da masu da'awa suna da mun tura ana wa'azi je ka south south masu wa'azi suna nan gobe nan da karfin Allah wani shehu malami zai tashi zuwa bayelsa can yi naguwa kun san yi naguwa can gari su bai yan malfa yanzu haka akwai ga maluma da wani gangara haka za su je su gaba da isar da sakon Allah a wuri duk lungu da sako da ka sani an tura masu da'awa suna can suna aiki Allah ka nuna mana gaskiya Allah ka ba mu ikon binta to shi yasa Allah ya ce a wannan rana wanda ya ce zai ba da hanzari ma aikin banza ne ba za a saurare shi ba Allah ya ce walahum yusta'tabuna Shehu Malami Ibn Kasir ya ce walahum yusta'tabuna ai walahum yurja'una ba za a dawo da su duniya balle a ba su dama wato ainihin su gyara malaman larabci suka ce idan mutum ya ce ista a taba ni fulanun fa'atabtuhu wato ai istar ba ni fa'arzaituhu idan mutum ya nemi yardarka ya nemi ka amince da shi ya nemi ka bashi hanzari ya nemi ya kawo bayanan da zai kauda maka zargin da kake mashi to sai ka ce a taba ni fulanun idan ka karɓi hanzarinsa ka yarda da zargin da kake masa yanzu ka aje zargin a gefe guda sai ka ce a atabtuhu to a wannan rana ba za a karbi hanzarin su ba ba za a saurare su ba ba za a ba su damar da za su da zargin da ake musu ko ta hanyar tuba ko ta hanyar dawowa duniya ba a nan duniya ake imani a nan duniya ake bin Allah ko kai imani ka bi Allah a nan duniya ko ka je lahira Allah ya babbaka ka shi babu abin da ya shafe shi Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon gyarawa tun daga nan duniya sai Allah ya ce mai gaba na rama ولقد ضربنا للناس في fi القرآن من wannan gaskiya ne wala in ji ita mun bi ayatin la ya kolan lallare na kafaro in an kun illa mubukilo wato alkur'ani mai girma ba irin bayanin da bai yi ba idan kaga mutum bai gane gaskiya ba to bai ga dama gane gaskiya ba ne kwakwalwarsa ce a toshe Allah ya toshe kwakwalwarsa ya toshe basirarsa ne amma duk irin bayanin da Allah zai yi wa ɗan adam domin ɗan adam ya fahimci saƙon da ake so a isar ba irin bayanin da Allah bai ba ba irin bayanin da ƙur'ani bai ba duk daƙiƙancin ka ƙur'ani ya maka bayanin da ya kamata a ce ka gane Allah fa da kansa yake cewa wala qad zarabna haqiqa mun buga fi hazal qur'ani a cikin wannan alqur'ani linnati ga mutane min kulli masal duk wani misali da za a iya ba mutum duk dakikancin shi don ya gane gaskiya Allah ya ce ba irin misalin da ba mu buga Qur'ani mai girma ba yanzu akwai misalin da Allah bai bada a cikin Qur'ani mai girma ba idan ka dauki abin da zaka rike abin bauta koma bayan Allah duk yadda Allah zai maka bayani ka fahimci ba zai amfane ka ba babu irin bayanin da bai maka ba a wani wurin yace masalul lazina takazu min dunihi min dunihi awliya akamasalil عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الله يتي مثل misalin waɗanda suka rike wani abun bauta koma bayan Allah wani masoyi koma bayan Allah wani majibincin lamari koma bayan Allah wani wali, auliya koma bayan Allah Allah ya ce kamar salil an kabuti kamar gizo-gizo an san gizo-gizo? eh? gizo-gizo ita ka zarbaita wacce ta rike gidanta yanzu gizo-gizo yana da gida ko? to yanzu gizo-gizo ya gina gida ya shige cikin gidan shi sai iska ta taso da guguwa sarsarin atiya kowa ya shiga gida ya buya gizo-gizo sai ya shiga cikin gidan shi da Allah gidan shi zai iya bashi kariya daga wannan iska yanzu ga hadari ya taso Allah ya fara kwararo ruwa ma'un munhamir kowa ya shiga cikin gidansa ya buya gizo-gizo ya ce ni ma bari in shiga gidana in fake idan ruwa ya daki gidan gizo-gizo gizo-gizo ya tsira ba zai iya tsira ba idan ana kwala rana kowa ya shiga gidan gidansa ya samu yar inuwa gizo-gizo ya ce ma bari in shiga nawa sai ya shiga nashi rana ta kwali gidan gizo-gizo yana ciki gidan gizo-gizo zai ba gizo-gizo kariya to yadda ka san gidan gizo-gizo bai iya kare gizo-gizo daga ruwan sama bai iya kare gizo-gizo daga iska bai iya kare gizo-gizo daga rana bai iya kare gizo-gizo in an kawo bugu da sanda to haka waliyin da ka rike koma bayan Allah bai iya tsira na maka komai a ranar tashin alkiyama yanzu da Allah inda kai ba sakarai ba ne inda kai ba sakarai ne sakaran ma na gidan gaba ba <laughs> wannan misalin ya kamata ka gane shi ko bai kamata ka gane ba a suratul hajji sai ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalu ya ayyuhan nasu duriba masalu fastami'u lahu إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له نعم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه زبر قدي والمطلوب Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah ya ce guriba masalun an buga wani misali domin ku gane matsayin Allah ku gane ba a rike kowa a bar Allah fastami ulahu ku tsaya ku kasa kunne ku saurari wannan misali da kyau inji Allah Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillahi waɗannan da kuke kira koma bayan Allah in ba ku da lafiya ku kira su su za su ba ku lafiya in ba ruwan sama ku ce su za su ba ku ruwan sama in kuna fama da talauci ku kira su ku ce su za su wadata ku in kuna neman haihuwa ku roƙe su kuce su za su ba haihuwa in kuna neman matsayi ku roƙe su kuce su za su ba matsayi Allah ya ce to ku duba ku gani lan ya zubaban ba su iya halitta kuda wala wujtama ma'ulahu, ko sun yi taron dangi ba su iya halitta kuda suna iyawa dan Allah yanzu duk bokayen duniya in sun hadu za su iya halitta kuda malaman tsibbin Najeriya duka in sun hadu suna iya halitta kuda shehunan Najeriya duka in sun hadu suna iya halitta kuda masu ran ma in sun hadu suna iyawa idan ka tsinke gashin kanka guda daya akwai mai iya maida maka shi sai wa idan ka yanke farcen ka akwai mai iya maida maka shi ya koma sai wa yanzu wanda kuda bai iya halitta wa kuda wanga kuje bai bai iya halitta wa kuda kuma ka tsaya ka ce da shi ka dogara idan ka ce malaman bidiya suka batar da kai ƙur'ani ya maka bayanin yadda malaman bidiya suke Ya yace masalul ladina milu taurata مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله yace watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha فانطلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا

Allah ya kamanta su da jaki kamar salil himari ya hamilu asfara karkace yana da tarin karatu yana tarin littattafai Allah ya ce kamar misalin jaki ne a ɗora mai mangala a cika mangalar da sahihul bukari da muslim da turmuzi da ibnu maja da abu dawud da nasai amma jaki ne aka cika mai mangala da littattafai kawai sai ka tare shi ka ce aka ramakan lahu jaki ina neman fatawa jaki fa a dabbobin masu ya ka ambaci wacce ke da matsala ita cewa yanzu jakin kalola da su littattafai in ya samu wurin da aka kona toka bai iya kwantawa ciki ya birgi ba ana yanka jaki a suna ana yanka jaki a walima ana yankawa alayya kashin jaki yana taki fitsarin jaki yana taki idan jaki ya ciji masara ko dawa a gona ya cije ta ya fisga tana sake miƙewa murya ma fa Allah ya ce wata tafi kowace muni tafi zama abin kyama ita ce ta jaj da jaki guda uku su kiwo a gonarka ƙara tumaki guda ɗari uku su shiga domin duk wacce suka ci suka bari za ta taso daga baya amma jaki yawun bakin ma akwai wani acid acid a ciki inda ya saboda a nuna maka matsalar malamin bidi'a shi malamin bidi'a bala'i ne a cikin al'umma ya hada gaba tsakanin mutane ko ba aiki shige nan ba idan kasuwa kai ba ta tafiya daidai ya ce makwabcinka ne ya ma jifa eh sai yi amarya ya ce tana da farar kafa Ka matsiya ce ya ba mai gida laya ya ce in ka sa a zaure barawo bai isa shiga gidan ba ya sake zagayewa ya ba barawon laya ya ce in kan daura wannan to ba gidan da ba za ka shiga ba ya kulla rikici ko bai kulla rikici ba ya sa a kwakwalo idan jariri ya ce a je makabarta a ciro likafani mutum ya mutu a tashi a sutura abin ne malamin ya ce a ji a ciko ciro ne kafanin za a hada wani lakani saboda wani dan siyasa ya ci zaɓe saboda kawai ya hada ka da bala'i ya damfare ka ya sa 'yan matan tsallaka makabarta kun babban bala'i da ke faruwa kenan 'yan matan sakwatawa ku saurara ku ji da kyau kar ku yadda da malamin tsubu malaman tsubu suna nan suna tanzina da mata har a makabarta kawai yarinya ta je ta samu malamin tsubu shirgegen boka wai ita tana so ta wuri mai kuɗi eh, ni dai a ɗan taimaka mun eh, eh, ko dai ya kamri nan ya zama yana da ita wai a sama mata ko da wuri mai ya kamri kamri haka kawai ya ce ba matsala sai mun je makabarta kin tsallaka kabari kawai yarinya ta ce ta amince kawai ya je ya sa ya mutane tsallaka kabari sau bakwai wai hadda wani adadi kusan bidiyar yan ta sami gini zama har yan sunnoni sunnoni da yan musabai ake mata ya hada makwabci da makwabci hada ya hada uwa da uba da ɗa rigima shi aikinsa kawai hada bala'i cikin al'umma ba ta inda yake da amfani sai matsala ba zai koya wa mutane addini ba in yana tare da gwamna ba zai ce wa gwamna kaji tsoron Allah ka adalci ba in yana tare da sarki ba zai ce ranka yi daɗe ka ji tsoron Allah ga abin da Allah ya ce ka ba in yana tare da alhaji ba zai yi wa alhaji wa'azi ya ce ka ji tsoron Allah kai gaskiya cikin kasuwanci kada ka hada mai kyau da mara kyau kada kai rantsuwa ta ƙarya ka ringa cire zakka a dukiyarka ba zai masa wa'azi ba ya ce ka ji tsoron Allah kai gaskiya cikin kasuwanci kada ka hada mai kyau da mara kyau kada kai rantsuwa ta ƙarya ka ringa cire zakka a dukiyarka ba zai masa wa'azi ba shi dai kullum roƙon Allah kawai zai maka zai ma aiki shi aikinsa kenan eh muka maka aiki duk yan ka kafi karfin su in muka maka aiki ko an so ka ko ba a so ka ba za ka ci zaɓe in muka maka aiki to sarautar ka za ta ɗore in muka maka aiki dukiyarka ba za ta yanke ba shi lahira gaba ɗaya ba ta cikin ajandasa da Allah wannan ya yi kama da jaki ko bai kama da jaki ba